وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى ثم اعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق وجعله هو على أتم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم وإن الأخلاق الحسنة من الأمور المطلوبة من العبد في تعامله مع ربه وفي تعامله مع خلق, مع خلق الله تبارك وتعالى يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه فمن حسن خلقه فقد ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم ببيت أين هذا البيت هذا البيت في أعلى الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم وصفه الله تبارك وتعالى في القرآن بأنه ذو رحمة وأنه ذو خلق عظيم يقول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إذا عزمت فتوكل على الله هذا وصف الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنه كان لين الجانب يتعامل مع الصغير والكبير بحسن خلق لا يوجد له مثيل عباد الله إن من أحسن الطرق للدعوة إلى هذا الدين التمسك بالأخلاق الفاضلة الكريمة إذا اتصف بها الإنسان خصوصا الذي يدعو إلى دين الله فيا لها من طريقة يا لها من طريقة فاضلة للدعوة إلى الله يا أيها المؤمن كن لين الجانب كن حسن الخلق مع أبنائك مع زوجاتك مع والديك مع جيرانك مع زملائك في الدراسة أو في العمل إن الذي تمسك بهذه الأخلاق لا يخسر شيئا في الدنيا وإنه من أحسن الناس وفي أعلى الدرجات في الآخرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لحسن الخلق في تعاملنا مع بعضنا مع البعض وأسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين بينغو دياغ الله تصلاة جماعيكي شو قبمو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسير مكمر كله كمر يجمن زن الله صلى الله عليه وسلم يصاب دخوله Ina fara ta ne da wannan umarni cewa a ji tsoron Allah a kiyaye dokokin Allah domin wannan umarni shine umarnin da ya haɗe musuluncin baki ɗaya kowane ɓangare nasa ‘ya'yan wa musulmi Allah maɗaukaki ya aiko mu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam don ya tabbatar da don ya cika don ya kira zuwa ga in ya koya wa mutane da abin da shi ya siffantu da shi shi ne ɗabi'u da halaye na ƙwarai halaye na ƙwarai jumla ce mai takaitaccen lafazi amma mai faɗin ma'ana hali na ƙwarai wajen mu'amalarka da ubangijinka hali na ƙwarai musamman kuma wanda muke magana a kai mu'amala da ɗan uwanka halittar Allah kai mu'amala da su mu'amala da kyau hali na ƙwarai jin gaskiya hali na ƙwarai rashin mummunan kulli a zuciyarka da ‘yan uwanka hali na ƙwarai babu hassada hali na ƙwarai san juna da san alheri ga juna kada ka so sharri ga ɗan uwanka hali na kwarai mutunta juna hali na kwarai na ƙasa ya girmama na gaba hali na kwarai na sama ya tausaya wa na ƙasa waɗannan halaye da ɗabi'u Allah maɗaukaki ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam فبما رحمة من الله لنت Saboda wata rahama. Allah maɗaukaki da ya sanya a zuciyarka linta lahum sai ka zama mai tausasawa a gare su wannan Allah maɗauki ya faɗi wannan na fi ma'ridil madh cikin halin yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake mu'amala da sahabbansa linta lahum ka zama mai taushi gare su babu mutumin da ya iya mu'amala irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba a taɓa mutum mai daɗin zama irinsa ba kuma ba a kai ba ƙoƙari muke a yi koyi ka zama mai sauƙin hali wanda za ka samu ne idan ka zama mai zafi mai tsanani wanda alheri za ka samu wacce hasara za ka yi in ka zama mai sauƙin kai mai nutsuwa ki kwanciyar hankali ki tausasawa wajen mu'amala wani yana tsammanin wai idan ya zama mai taushi za a rena shi in ku haka ne da an rena manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya bada labari cewa manzan Allah sallallahu sallama mai tausasawa ne ga sahabbansa fa bima rahmatin min Allah linta lahu ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك Allah ya ce inda ka zama mai tsanani mai kaushi mai zafin rai marar haƙuri inda ka zama haka lamfabbu min haulik da sun tarwatse kowa ya kama gabansa ba wanda zai zo zauna kusa da kai duk ɗan adam komai rashin kirkinsa shi to yana son yi mu'amala da mai kirki duk ɗan adam komai muguntarsa yana so ya zauna da wanda ba shi da mugunta duk ɗan adam komai munafincinsa ba ya son munafinci duk ɗan adam ba ya son makayyaci don haka kai in ka zama cikin waɗanda ake so ba wanda ake kyama ba ka siffantu da hali irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka ya nemi yaban mutane da wannan ba a yaba maka ba dukkan halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu sukansa a cikin munafikai da kafirai ba yadda za a yi wani ya samu yaban al'umma gaba ɗaya ba zai yiwu ba amma tun da dai shi halin kirkin umarni ne na addini to ka zama mai halin kirki ka zama mai gaskiya ka zama mai haƙuri Allah madaukaki umarnin da ya ba mu muna da abokan gaba iri biyu iri biyu ana nufin jinsi daban-daban guda biyu jinsi na farko ya fi ƙarfinmu ba ma ganinsa mugu ne maƙiyi ne gare mu bai taɓa ɓoye adawarsa ba tun da aka halittika kakanmu wannan maƙiyi gaban ubangiji ba kunya ba tsoron Allah ya rantsewa ubangijin ya gaya masa cewa ba zai bari mu zauna lafiya ba ba zai bari mu shiga aljanna ba ba zai bari mu zama mutanen kirki ba ba zai bari mu tsaya akan hanya akan tafarkin Allah ba wannan shine iblis shi da zuriyarsa shedanu abokin adawa na biyu shine wani mai gaba da kai a cikin dan adam a cikin ɗan adam ɗan uwanka wani yana nan baya son ka duk alherin da za ka yi masa ba zai yaba maka ba Ta za ka yi da waɗannan irin mutane Allah matsaukaki ya gaya mana wala ta sauyi hasanatu wala sayyi'a alhasanatu wasayyi'a hali mai kyau abin kirki bai taba zama daidai da mummuna ba kyakkyawa daban mummuna daban sai Allah ya ce idfa billati hiya ahsan yi amfani da halin kirki na kwarai ka tunkuɗe as a mummunan da aka yi maka idfa billati hiya ahsanu sayyi'a wannan mummunan da aka yi maka wane ya zage ka wane ya ci mutuncinka wane ya je yana yi da kai wane baya kaunarka wane baya san alherinka to kai kuma ka kyautata masa wannan shine umarnin Allah kana san wanda yake gaba da kai a cikin dan adam kai maganin gabarsa to ka kyautata masa dan adam ne jinsin dan adam kyautata masa shi ne maganin adawarsa wani zai ce ah, wannan ai ragwanta ne da rashin wayo ya za a mutum yana zagin kai kai ba za ka zage shi ba ki haka Allah ya ce ki kuma da haka za ka samu ɗaukakar da haka za ka zama sama da shi da haka a wurin Allah Allah zai fi son ka don haka idfa billatihi hiya ahsan فإذا الذي بينك ka عداوة كأنه ولي حميد sai zama cewa in kai amfani da wannan dabarar kyautata wa makiyinka wannan makiyin da kuke da adawa tsakaninka da shi sai ya koma kamar da cewa shi wani masoyi ne aboki ne bin kauna wanda ke a tsakaninku akwai kauna mai tsanani haka za ku juya a dawo sai ta juye ta koma mai kauna da soyayya ta hanyar mene ta hanyar kyautatawa hannun ibn al a cikin irafatul lafan ya tattauna wannan magana a da yazo bayani akan wannan aya da faɗi. ina jin mun taba ma magana a baya a kansa. yana cewa babu dabarar da ɗan adam zai yi maganin makiyansa guda biyun nan in ba wannan hanya ta alkur'ani ba in ɗan adam ne yake gaba da kai yake ƙinka to juya ka rika taimaka masa ka rika kyautata masa Allah zai juyo masa zuciyarsa ce in nayi sau ɗaya in ban ga sakamako ba shikenan in fasa tunda Allah ya faɗa wallahi anan maganin yi kuma anan dabarar take shi kuma maƙiyi na biyu dabara tsakaninka da shi shi ne fasta izgilla fasta izgilla wa imma yanzaghannaka kamina shaitani na nazghun fasta izgilla idan shaidan ne abokin gaba kuma dama tabbataccen abokin gaba ne to ya fi karfinka ba ka ganinsa zai iya fakewa a ko'ina ya rafke ka zai iya sa maka wasu wasi da zai sa maka kokonto a addinin ka fasa addinin ma ka saboda ina so ka shiga wuta ya fi ƙarfinka fasta ibillah to ka nemi tsarin Allah a kansa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ita ce maganin duk shaitan a duniya Allah zai maka maganinsa. sa shi ko adam ya cutar da kai to karka cutar da shi ka gyara halinka kai masa hali mai kyau don yadda Allah zai canza shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah فسكت الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة ثم قالوا نعم قال ahsanukum akhlaqa yace bana ba ku labari wane ne mutumin da nafi so ba ya kai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana so manzon Allah ya soka ga hanya duk wanda yake so manzon Allah ya so shi shi ma kuma ran kiyama a matso da shi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada da ya tambaye su ya ce kuna so in gaya muku suka yi shuru sai da ya sau biyu ko sau uku can suka ce e ya rasulallahi gaya mana sai ce to wanda ya fi kowa kyakkyawan hali shine wanda manzan Allah ya fi so shine kuma wanda za a matso da shi su zauna kusa da manzan Allah sallallahu gobe kiyama ba 'yan zafin kai ba 'yan hayaniya ba 'yan nuna muna da shaksiya ba a isa a rena mu ba duk waɗannan mutanen ba su ake nunawa ba halinka na kwarai shine abin da aka samu ɗaukaka a kansa mun faɗi hadisin wa ana za'imu baitin fi a'lal jannati liman liman hasuna khuluquhu jiman dan Allah sallallahu alaihi wasallam ليس لمن wa على الناس ويتكبر ويسب ويشتم ba mutumin da ke girman kai akan mutane yana zagi yana cin mutunci yana ganin shi ba isa yana shi ba duk wannan ba shi ne mutum ba mutum wanda za a ce masa mutum shi ne mutumin kirki mai haƙuri zai zauna da mutane cikin haƙuri abinda aka koya mana kenan kuma haƙuri ba dolanci ba ne, da cikin abin da ya taimaka maka sabubban kyakkyawan hali ya kai bawan Allah da farko taimakon Allah Allahumma dini li ahsani al-akhlaq addu'ar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga halaye mafi kyau kai ma kai wannan addu'ar kun ma Allah ka kusanci ubangiji ka zama mai hali na kwarai wasta'inu bis sabri was salah ka nemi taimakon Allah da haƙuri da sallah kun gani ba a ce da zafin kai da fada da nuna ka isa ko ka iya ba duk wannan ba ake so ba ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin salihan mutane mutanen ƙwarai kuma masu hali na ƙwarai da za su yi kira mutane da halayensu na ƙwarai, halin gaskiya halin tausayi halin taimako أما كما ba ولا أنت كيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ya Allah muna roƙonka Allah ka tallafa mana Allah ka sanya mu cikin salihan bayinka Allah ka sanya mu cikin masu kyawawan halaye waɗanda za su zama abin koyi a cikin al'umma ba waɗanda za a kiramace su a guji mu'amala da su ba saboda mummunan halin su ya Allah ka tausasa mana zukatanmu mu zauna da al'umma lafiya A kuma cikin kaskanci da tsoro da wulakanta kai ba a cikin izza amma da hali irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka taimaki wannan al'umma ta mu ka ba ka zaman lafiya Allah ka taimaki wannan al'umma ta mu ka tsare ta daga dukkan sharri ya Allah ka taimaki dukkan wanda ya samu wata hasara sakamakon ruwan sama Allah ka mayar masa da mafi alheri garuruwan mu suka shiga damuwa ya Allah muna roƙonka Allah ka ɗauke musu tashin hankali da damuwa da kunci na tsananin rayuwa Allah ka sa wannan abubuwa su wuce ya Allah kuma ka taimaki shugabanninmu akan yin abin da ya dace a lokacin da ya dace kan kuma waɗanda suka dace ya Allah muna roƙonka duk arzikin da ɗan adam yake so ya samu a duniya na alheri Allah ka bamu duk sharri kuma Allah ka tafi mana Allah ka tafi wannan ƙasar samu ɗaukaka ta Allah kuma ka hana tashin hankali a cikinta Allah ka tabbatar da dawwamamman zaman lafiya cikin ingantuwan tattalin arziki sannan kuma akan tafarki mai kyau tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah